Bismillahirrahmanirrahim. Mulki ko sarauta, babi na goma sha biyar. Idan ba kuma manta ba a bayan mun tsaya, a inda wata irin faduwar gaba ta ji lokaci ɗaya, tare da wani abu sun taso sun tokare zuciyarta, ta girgiza kanta tana To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ta girgiza kanta tana faɗin ko da Aiman baya suna, na san ba zai taɓa auren wata ba, ba zai taɓa son wata ba. Babu macen da Aiman zai so a yanzu bayan ummansa. Ka daina wannan tunanin Saifullah. ya ce tamshi kenan ni zan tafi Najeriya a gobe. It may take me long time kafin na dawo saboda muna hutu. Zan je na yi solving tawa matsala a kan yarinyar da na gaya miki ina so ba ta suna. Idan komai ya daidaita ba zan dawo wannan ƙasar ba, sai tare da ita a matsayinta na matata. Afiya ta yi murmushi tana faɗin zan yi maka murna idan hakan ta kasance. an again zan yi wa matar kamar na samun miji irin ka. Mijin da ke mata irin wannan so haka har tana gujewa. Me yasa wasu mata suke rasa damar da Allah ya basu Ina ma ni ce Aiman yake so haka, amma na san ba zai taɓa sona ba ya gaya min haka ya fa irga. Lafiya komai yayi farko yana da ƙarshe. Ina da tabbacin yanzu da kika yi nisa da Aiman dole yana tare da damuwar rashin ki. Aiman zai so ki fiye da tunanin ki Ni na yi miki alƙawari zan bi ta kowace hanya don ganin kin dawo kin ci gaba da karatun ki Idan har kin amince kin bi ni Najeriya a yanzu. Babu inda zan je sai, ta faɗa tana barin falon gabaki ɗaya. Kallo ya bi ta da shi cike da mamakin taurin kai irin na Afiya. Tsawon lokacin tun da ta sanar da shi labarin ta yake roƙo da bibiyarta akan ta koma gida ta ƙi. Gobe za ka je Kaduna? Ina so ku fahimci juna kafin auren nan da sati biyu. Aiman ya dubi sarki yana yatsa na fuska. Dadi ka manta a cikin sharuɗar amincewa da auren ka ce babu takura akan abin da bana so? Na amince zan aure ta fahimtar juna na me? Za ka ji Yarima. Bana son iyayen yarinyar su zargi kamar ina yi ma dole ne akan auren. Idan ka je yanzu shi kenan ba za ka ƙara zuwa ba I promise. Yau kan Ilham kwalliyarta daban ce da ta koyaushe. Tunda aka sanar da ita zuwan Yarima ta kasa samun nutsuwa. Wani farin ciki take ji yana shigar ta ko ina a jikinta. Bakin cikinta ɗaya ne, Aish ba ta garin. Duk da haka za ta ba ta labarin komai ta san a yau kam Yarima ko waye shi, ko me yake takama da shi sai ya dube ta, wanda kyawunta kaɗai zai rikita shi ya so ta. Kayan abinci kala-kala aka haɗa masa na ji da gani, Tunda ta shigo falon mahaifinta, sanyayyen kamshi mai daɗin gaske ya ratsa hancinta, wanda ya sakar mata da mutuwar jiki lokaci ɗaya. Sallama ta ta shiga idanunta na kansa. Duka guards da dogarawa da ke falon sai da suka amsa ban da shi wanda ko alamar motsi ba su gani a fatar bakinsa ba. Yana zaune kamar koyaushe fuskan nan tasa ta mau ba walwala. Yau kan ba glass a idansa hakan ya bata damar ƙara ganin oily eyes ɗinsa da ke rikita mata a kan shi. Duk da idanun nata na kan wayarsa hakan bai hana mata hango haskensa ba. Dogarawa uku ne a ƙasa wurin ƙafafunsa zaune, wasu biyu suna saman kanshi suna masa fifita kamar yadda aka yi wa mahaifinsa a baya. Sai gad da ke tsaye bakin kowace ƙofar shigowa falon. Sun tare ko ina kamar masu gudun wani abu ya zo ya same su. Dogarawa suka soma faɗin takawar ki lafiya 'yar manya. Matar Yarima, Gimbiya 'yar ƙasaita, matar ƙasaitaccen namiji. Yarima na gaishe ki yana miki sanna da zuwa. Aiman da ke sauraron su ya tsina fuska yana ƙara tsuke ta tamo cikin takaicin su. Ilham ko wannan ikirarin ba ƙaramin daɗi ya yi mata ba. Ta saki murmushi a hankali ta nemi ɗaya daga cikin sofa ta zauna tana fuskantar sa. Dan wasu dogari suka yo kanta da sauri suka soma mata fifita. Kamar yadda ake mishi wanda hakan ba ƙaramin daɗi ta ji ba sai take jin kanta a sarki ma. Ina ga ta aure shi to. An ɗauki tsawon mintuna talatin ko ma fiye da hakan babu wanda ya ƙara magana a wurin sai su dogari da jifa-jifa suke faɗin. An gaishe ki Allah ya taimaki gimbiya ɗan sarkin sarakuna Yarima na gaishe ki. Kuma mun zo nan ne domin amsa gayyata ta alkhairi da kika mana. Wannan shine Yarima wanda yake jiran gado yau ko gobe, Yarima Aiman Mera. Ya, ya yi shiru sakamakon wani kallo da Aiman ɗin ya yi masa, hakan ba ƙaramin ƙona zuciyar ta yi ba. Me yake nufi ita bata ishe shi kallo ba ne ko kuma bata isa a yi mata kirari ba. Tana son magana da shi a sirrance ba tare da sun ji ba. don ta lura tsab zai kunyata ta a gabansu. Da ƙyar ta motsa baki cikin isar mu irin ta mata masu ji da kansu. Ta buɗe su tana faɗin ina son yin magana da shugabanku. Suka ya suna faɗin godiya muke ranki shi daɗi umarnin ki dole mu bi. Aiman ya yi musu alama da hannu akan su dawo kada wanda ya fita. Cikin ɓacin rai ta duba Aiman da har yau bai ɗora idanunsa akan ta ba. Ta ce me yasa? Ina son magana da kai ta sirri me yasa kake min haka me kake nufi ne iye? Duk falon ya yi suna cike da mamakin yadda take wa ma magana ba ta da labarin ba a masa tsawa ko kuma magana cikin ɗaga murya ne? Cap! Tsawon mintuna babu wanda ya sake magana a falon. Ilham ta soma raina kanta wannan wani irin miskilin mutum ne da ko magana wuya take masa. Yau fa ake yin ta ta faɗa a zuciyarta. A hakan kuma zance ya zo su yi. Zancen kurame ko wulaƙanci. Aiman cikin ƙaguwa da zama a wurin domin wata tsanar da yake ji a zuciyarsa ta linka wadda yake mata a baya. ya yi wa ɗaya dogarin nasa alama da hannu ya ya kaɗan ya gaya masa magana a kunni. Gani sai dogarin ya fita da sauri ta ce ashe dai yana magana. A wish ko kaɗan ne na ji da muryarsa take. Bai jima da fita ba sai ta gan shi ya dawo ɗauke da fifa da biro. Kunnensa daidai bakin Aiman yana gaya masa magana shi kuma yana rubutawa a takarda. Bayan sun gama lokaci ɗaya ta ga duk sun miƙe kafin shi Aiman ya tashi ko kallon inda take bai yi ba. Ya sa kai ya fice sauran kuma suka mara masa baya da sauri. Dogarin ya ajiye takardar da kuɗi a gabanta ya fice da sauri shi ma. Cikin rawar jiki ta ɗauki takardar ta duba. Ashe baki da tarbiyya, na yi mamakin kasancewar ki ɗan ministan ilimi bayan ba a koya miki yadda za ki gaida mutane idan kin same su ba. Ko hakan ma afiya ta fi ki, za ki auri Aiman amma kada ki taɓa tunanin zai so ki koya kula da ki. Za ki zauna da ni ne na ɗan wani lokaci kafin afiya ta dawo. Ba zan damu da kowane hali za ki shiga ba, I don't care ke kika ji za ki iya aure na. Lafiya kaɗai nake damuwa da ita a yanzu a wannan duniyar ma. Ita kaɗai na suke kwaɗayin gani ba ke ba. Ga kuɗin biki nan ki amfani da su idan ba su isa ba akwai namba ɗaya daga cikin dogari a kai. Ki kira ki sanar da shi zai gaya ma. Shabɗi ta faɗa bayan ta gama karanta takardar cikin ƙuncin zuci. Wannan wani irin wulaƙanci ne haka? Ni zai haɗa da dogari har yake sa ya rubuta min wannan takardar? Wace ce wannan afiya da ya damu da ita? Wane matsayi take da shi a zuciyarsa da yake ta ambatanta haka? Afiya, Afiya, Afiya. Ta faɗa a hankali tare da limshe idanuwanta hawaye masu zafi suka zubo mata. Dadi zan je Phoenix na ƙara karatu akan gynecology and it will take me two years a can. Sarki ya dube sai yana faɗin amma da ilham ɗin zaka je ko? Aimani ya tsina fuska yana kallon sa wace ce kuma haka. Matar da zaka aura ko kana nufin baka san sunanta ba. Wani takaici ya ji ya lullube shi ya dubi sarkin yana faɗin. Ta zauna ba inda zan je da ita afiya ma na je da ita ne saboda karatunta. da kuma tursasawar da ka yi min amma wannan karin ba zan je da kowa ba. Just two years kamar gobe ne na dawo fa dad. Please dad, kada ka tursasa ni zuwa da yarinyar nan, kwas za ta dawo da kafafunta ne is better ta zauna a nan. Murmushi sarki ya yana faɗin shi kenan babu damuwa Allah ya bada sa'a yaushe ne tafiyar. GP, some of my friend ma already has sun tafi, dama mun daɗe muna filan akan kan ɗin. Musamman asibitin mu need gynecologist. Matsalolin mata yanzu yawa ne da su. ya ce haka ne kayi tunani mai kyau but ka kokarta ko kaɗan ne ka tsaya a yi biki da kai aiman bikin afiya ma bana nan aka yi balle akan wannan matar mara tarbiyya ni zan tsaya a yi ta da ni dad ka daina min maganar wannan yarinya haka amma yarima ka yi aure har shekara biyu baka matar ka, ba ana haka tam a fasa auren dadi idan ta sami miji ta yi aure idan bata samu ba sai ta jira har na dawo a yi auren hakan yayi ma ya tambaya yana kallonsa Tunda labarin tafiyar Aiman ya je wa iyayen Ilham take ta kuka. Sam iyayen ba su ji daɗin haka ba sosai kuwa. Ta yaya za a yi auren mutum da baya nan har tsawon shekara biyu a ce ta zauna ta jira sa. Da ma tare za su je abin sai ya zo da sauki. Ganin ransu ya ɓaci sosai. Sarki ya nema a ɗaga auren zuwa lokacin da Aiman ɗin zai dawo. Amma fafur Ilham ta ki amincewa da hakan. Ta yadda a ɗaura auren za ta zauna zaman jiran nasa har lokacin da zai dawo. Kwas tana da tabbacin wata rana Aiman sai ya mutu kanta ba irin su ake wulakantawa haka a zauna lafiya ba. Bayan tafiyar Aiman aka yi auren Ilham, ba wani shagali sosai aka yi ba kasancewar uban gayyar baya kasar. Tun bayan kawo ta gidan aka kai ta na nata sashen da ke kusa da na Afiya. Umma da kanta ta gaya mata wace ce Afiya wurin Aiman da kuma matsayinta a wurinsu. Tun a lokacin ta kudura a ranta sai ta ga bayan Afiya domin ba za ta taɓa iya haɗa abin da take so da wata macen ba. Auren Aiman ya riski Nabila kusan haukacewa ta yi. Kuka babu irin wanda ta yi ba sanda mahaifin nata ya zo duba halin da ya same ta a ciki, ba ƙaramin ɗaga hankalin sa yayi ba. A lokacin Nabila ta yadda mahaifinta ya ɗauki mummunan hukunci akan Aiman. Ta yadda ta rasa shi kowa ma ya rasa shi akan wata shegiya daga sama ta zo ta aure mata mijin da ta daɗe shekara da shekaru tana tsimaye a kansa. A hankali yake saukowa daga matattakalar jirgin Royal Air Maroc cikin isa da ƙasaita. Dogo ne mai natsatsen taku da wasu irin idanu masu sheƙi da ɗaukar hankali. Oily eyes. Fatar jikin shi ne bayyanannen sirrin kyawun da Allah ya yi mishi. Tana da haske sosai mai nuni da goyayya cikin zurfaffen ilimin boko da na addini. Yana sanya cikin tsadaddiyar ashadda mai taushi da walƙiya. Hannunsa dauke da agogo sai sheƙi yake cikin tattausar fatarsa. Da baƙin lallausar gashi ya baibaye. Duk wanda ya san Aiman Mera a baya idan ya dube su a yanzu ya san ya canja sosai. ya san shi da wannan halayyar nashi na seriousness. A very serious person wanda babu alamun wasa a cikin al'amuran shi. Wato irin mutanen nan ne masu yar sha'ani da rashin walwala. Yana da ɗaukar abin da ke gaban shi na muhimmanci akan komai. Babu abin da yake baiwa lokaci har yanzu kamar karatun shi da kallon bal. Bai canja ba kamar yadda kuka san shi. A sannu cikin nutsatsen takun shi na ƙasaita. kun sanya rima da aji yake sakowa yana da faina laliban Nambar mahaifiyar Afiya a karo na farko a tsayin shekarun nan hudu da yake son jin wani abu game da batun Afiya. Duk ya ɗin cike da dogarawa da suka zo ɗaukarsa. Kafin ya ƙara na an buɗe masa wata tsadaddiyar motar da zai shiga daidai lokacin Ammi ta ɗaga waya. Yanayin yadda yake wayan ne saka ban jiyo abin da yake faɗa ba har suka bar airport ɗin. Suna isowa harabar gidan cike yake makil da 'yan uwa da abokan arziki duk masu tarban zuwan Yarima. Ilham kuwa tuni ta tsufa a bakin windo tana jiran zuwansa. Ta yi kwalliyarta ba ƙaramin kyau da sha bako sai wani farin ciki take fuskar da ta jima bata ganta ba tsawon shekara biyar. Yau ga ta tana gani a yanayin da bata taɓa ganin ta ba. Domin aiman wannan karan murmushi ne ɗauke a fuskarsa yana gaisawa da mutanen da ke wurin. Da masu yi masa murnar kammala karatun da ya je ya yi. Shiru-shiru har dare babu yarimawa ba alamarsa. Tana zaune zaman jiran ya zo inda take, haka ta tashi ba da ta ba ta je ta sake wannan wanka. ba tare da ya ga wannan kwalliyar da aka bata tsawon lokaci ana yin ta ba ta yi shirin kwanciya cikin kayan bacci waɗanda ba ta taɓa sakawa ba sai faman ƙamshi take zubawa har zuwa lokacin babu aiman ko alamar zuwansa ranta ya soma ɓaci hankalinta yana ƙara tashi me rime yake nufi ta aika kiran jakadiya bata jima ba sai gata ta zo kuwa ta rusuna har ƙasa tana kai gaisuwa ta ce jakadiya ya rima bai zo ba tun da ya dawo Na yi tunanin mutane suka hana masa samun shigowa amma yanzu da dare fa. Ban gan shi ba me hakan ke nufi. ya ta sanar da kai tana faɗin tuba nake ranki shi daɗi da abin da zan faɗa. Idan ya ɓata miki amma Yarima ba zai taɓa zuwa ya samu mace ba. Sai dai ita ta je ta same sa. Ina ji a tarihin rayuwarsa ma sau biyu kacal ya taɓa zuwa ya samu aifiya a sashenta. Daga ranar da ya dawo tafiya ya same ta a matsayin matarsa, sarki ya tursasa mishi zuwa da ita sai ranar da nakuda ta kama ta zo da kanshi ya dauke ta anan bayan shi ban taba ji ko gani Yarima ya sake zuwa sashen ta ba sai dai kullum ita ke zuwa Ilham ta ja tsaki cikin takaici a yanzu zaman da ta a gidan ta gama sanin wace ce Afiya da matsayin da take da shi a gida wannan dalilin yasa take ƙara zana Afiya tare da tsananin kishin ta Ta dubi jakadiya tana faɗin ki isar da saƙon zuwa na a yanzu gurin shi An gama rinki shi daɗi ta faɗa bayan ta bar ɗakin da sauri domin isar da saƙon gimbiya Ilham baya zuwa inda mace take cap ni ba zan jure samar sa a can ko da yaushe ba ni zan gyara mishi zama na saita wannan girman kai da kaseta da yake ji da ita da kansa zai zo da sa ɗakin nan yana rarrashi na ta ja tsaki tana tashi domin shirin zuwa inda angon nata yake babu ɓata lokaci sai ga jakadiya ta dawo ta rusuna tana faɗin tuba nake ranki daɗi, amma yarima da kansa ya tabbatar min da baya amsa gayyatar ki a yau yana so ya huta Zancen banza ne wannan Ilham ta faɗa cikin ɓacin rai. Jakadiya ta saki baki tana kallon ta cikin mamaki. Ilham ta tashi ta zura Alkebba ta dubi jakadiya tana faɗin muje. Jiki na bari jakadiya ta tashi. Aiman yana shirin kwanciya ya ji ana sanar da isowar jakadiya da gimbiya. Sai da gabansa ya faɗi mutum ɗaya ka cile sani a gidan da ake kira gimbiya. Hakan ya sa ya nufi windo da sauri don ƙara tabbatar da zargin da yake. Wannan ne karo na farko da ya so maganinta tun da ake neman auren har aka yi. ya ja ƙaramin tsaki yana faɗin still I is better than you. Kenan ita ma Gimbiya ake kiranta da shi yanzu? No, Afiya kaɗai ce Gimbiya, she is the only princess in this house. Wannan yarinya ce dama aka aura min? Suna isowa falon jakadiya ta juya ta fice da sauri ba tare da ta bi umarnin hakan ba. Ilham kuwa tsayuwa ta yi tana kallon katafaren falon da aka narke dukiya a ciki kamar ba za a mutu ba. Tunda take bata taba ganin falo mai kyau da tsari kamar irin wannan ba, ina ga ta je falon sarki. Ta gaji da tsayuwa sai ta karasa kofar da take tunanin nan ne ɗakin Yarima. Ta murɗa ɗakin a ta taɓe baki tare da koma cikin falon ta zauna kan lallausar sofa. Tana faɗin zan zauna na jira ka komai daren daɗewa za ka fito ka same ni. Aiman Kamtun ya daɗe da yin barcinsa ya ma manta da ruwanta a falon. Akan sofar bacci mai nauyi sace ta ba tare da ta shirya ba. A nan falon ta kwana akan sofa. Ko da Ayman ya fito da asuba ya je masallaci ya yi mamakin ganin mutum kwance a falonsa. Da sauri ya nufi gurin ta ya yana kallon fuskarta. Ya taɓe baki yana faɗin ba laifi ashe tana da kyau ita ma. But not like Afiya. Bai ƙara bi ta kanta ba ya fice da sauri gudun kada ya makara. Ilham kan bata tashi ba sai da gari ya gama wayewa fes. Ta buɗe idanuwanta a hankali kafin ta miƙe da sauri tunawa da taya inda ta kwana. don wulakanci a nan ya batta ta kwanaki nan? ɗakinsa ta nufa cikin ɓacin rai ta yi sa'a ɗakin a buɗe yake tana buɗewa ta kutsa kai ciki wani sassanyen ƙamshi da kyancin da ta limshe ido ta buɗe sai akan fuskar Aiman da ke fitowa ba zurum ɗaure da ƙaramin tawul iya ƙugun shi da sauri ta mai da idanuwanta ta rintse cikin matsanancin faɗuwar gaba Ba ta taɓa ganin namiji a haka ba kamar ta juya ta bar ɗakin da gudu amma ƙafafunta sun mata nauyi kallo ɗaya yayi mata ya ɗauke kansa daga gare ta cike da mamakin rashin tarbiyya irin ta yarinya shi bai san yadda zai mata magana ba ma ba tare da ya kula ta ko nuna damuwa akan ta bai shirin shirinsa ganin da gaske tawul ɗin jikinsa yake ƙoƙarin cirewa ya saka ta fice da gudu ya ja karamin tsaki yana faɗin da kin tsaya mai ya kawai yana gama shirinsa ya fito cikin takunsa na isa kai tsaye inda Nabila take ya nufa tana ganin sa ta taso da sauri tana fushewa da kuka He was shocked a yanda ya ganta. Shekara biyu da yi ba tare da ita ba. Ta canja sosai kamar ba Nabila da ya sani a baya ba, ‘yar gayu. Sosai ya ji tausayinta a wannan karan, ya yana son yi wa sarki magana a bar ta haka tafi. Ya saka hannayensa aljihu yana ƙara kallonta. Ko ma wani hali kika samu kanki ke ce kika ja garin neman gira kin rasa ido. Zan yi tafiya zuwa Kano idan na dawo zan yi wa sarki magana a barki ki je ke da halinki, ke kika sani. A yanzu na san zaki haƙura ki manta da ni, ko samu na is not easy. Please Prince, kada kaman haka. Duk wannan abin da aka yi min na jure saboda ƙaunar ka ne. Dan Allah ka so ni ko kaɗan ne. Ya ce ta ina zan fara, ya ake so bila Ta ce, baka san so baka aure Afiya, baka san so baka yi wannan auren da ya ƙara tarwatsa rayuwata? Me yasa baka so na me nayi aima? Cikin serious ne sai ke kallanta da gaske ban sani ba na bila Ban san so ba ban san ya ake so ba. And you know that tun sanin da kika ma. ba ni naga Afiya na ce ina so ba aura min ita akai kamar yadda kika ga an aura min wannan ina so na iya so dan na yi wa Afiya ita kadai ce macen da ta cancanci Aiman ya so ta a yanzu amma wannan matar da kike gani kin fita a guri na ina tsayawa na yi magana da ke na zo da kafafuna duba ki amma waccan ban taba magana da ita ba asali ma ban san ta ba sai a daren jiya da yau so ki kwantar da hankalinki kamar yadda ba zan aure ki ba haka ita ma ba za ta ci gaba da zama da ni ba I'm all for Afiya. kin ga saboda ke ta gudda yaro na afiya tana so na da shi na more than but ni ban san ta ya zan so ta ba ya faɗa murya sana rawa kamar zai yi kuka haushi da takaicin da ke zuciyar Nabila kamar ta samu bindiga ta harbe shi a wurin da gaske ba zai taba auren ta ba kenan idan baya son afiya me yasa ya damu da ita haka damuwa ba ta zuwa akan abin da baka so baka ra'ayi tabbas ai aiman san afiya yake bai sani ba ashe kuwa za a yi biyu babu daga ni har afiya za mu rasa ka A fili kuwa murmushin yaƙi ta yi tana share hawaye masu zafin gaske. Da ƙyar ta buɗe baki ta ce Allah ya dawo da kai lafiya. Ya juya ba tare da ya ƙara kallon ta bai ce amin. Ta bisa da ido tana kallon sa ana ta tunanin shine kallo na ƙarshe a gurinta. Ta ciro wayarta daga jikinta da mahaifinta ya bata a ɓoye ta kira sa. Nan ta sanar da shi maganar tafiyar Aiman Kano a yau. Ina masu fama da matsalar stretch marks wato nan karwa irin wannan zanen da yake fitowa a jikin mace. musamman masu ƙiba wasu kuma mai suka shafa ko sabulin da bai karɓe su ba ya fito musu da nan karwa wasu kuma haihuwa suka yi bayan sun yi amfani da ruwan zafi sai ya fito musu da nan karwa wasu kuma ciki ne yake kawo musu nan karwa ma wace irin nan karwa ce da ke muna da man da yake cire nan karwa ya gyara miki fatarki ta yi smooth sannan muna da sabulu shi ma na cire nankarwa ne za ki iya amfani da mai ko kuma sabulu na cire nankarwa ko kuma ki haɗa da sabulu da mai domin ya cire miki nankarwa shi wannan na nankarwar sadidan ne ko da a ce ki ta fashe za ki iya amfani da shi ga masu buƙatar ingantaccen maganin cire nankarwa za su iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 090 31 81 06 24.